meeting da muke tafiya muke aiki daga nan American yanzu aka communication zalla muke ta yi muna tura mutane inda da mu yi mu samu wuri mai kyau inda da mu yi mu duba taxes da Saudiya suka kara inda da mu duba wurin kwanan alazai inda da mu duba tafiyan da da'i da alazai duka baki da muna nan muna preparation kowa na preparation towards arch ana yi da mazana before ramadan yanzu haka na maka magana yan nigeria art commission tun last week suka je kasan saudiya suna preparation towards coming to arch 2022 amma mu a kasan mu ghana ba mu ganin wannan preparation ba mu gani kuma ba wai ba mu gani ba yasa ba yi in ba yi don Allah yan gana archboard a kasan Ghana ana preparation na ji maganganu da ku da kanku wani wuri mu ma da kuke miti muna jin wani magana kar ku kawo muna delay kar ku kawo mana delay ya zo kai lokacin aikin aji ba ku samu wurin kwana mai kyau ma alazai ba ba ku samu wurin zama mai kyau ma alazai ba ba ku prepare ba wani abu ya zo ya bata gana aji su zo su ce muna ai wallahi an yi delay ne wani kudi ne daga nan ba mu yadda da wannan gana ajibod kullum mu da kuna yi kuma ba muna muku rashin kunya bane nasiya ne muke ba ku ji tsoron Allah in an ce ka ji tsoron Allah ba zagi bane domin an ce ka ji tsoron Allah to in ba Allah da ka ji tsoron shi ba ka ji tsoron shaitan ne shi yasa gana ajibod su sani aikin aji da ake yi rukuni ne a cikin islama in kuka lalata da mutane aikin aji wallahi da ka je cikin kabari wallahi da ka je ka ansa jawabi kiraman katibi na yala na mata falo. je ka duba Najeriya da garuruka da yawa ana kasan ya sunan shinganga ana kasan Saudiya ana preparation aikin aji ni ban gangana aji board ba kuma ina da duk mutane da ke Saudiya do information ina da shi don muna aiki daga nan tare da su gana aji board saboda Allah ku tashi ku yi aikin Allah gana ajibawar saboda Allah ku tashi ku taimaka da musulmai shekaran ga Saudiya ya da anya an ta aikin aji ba wani labi-labi saboda Allah gana ajibawar ku yi muna aiki saboda Allah in ba ka ba wallahi wallahi aikin aji rukuni ne a cikin Islam ma ka ku bar musu ku yi shurun ku ce kula sauran a zage ku ma da sarakai tashi ku ji maganan da ni nake faɗi muku gana ajibod sura kwana suna kwana jama'a su tashi su te ku ta bani kan Facebook ku gana ajibod Board kuna da Facebook page ku ta kawo duk wani information kamar kan da yan Najeriya ke yi kowa na gani aikin da kuke yi mai yiwa kuna yi ba mu gani bane kuna yin shi ta kasa amma zamanin ga zamanin komi a gwada da mutane ne hankalin mutane ya kwanta don Allah gana ajibog maganan da nake ji da irin miti da kuka yi in kuka yi wasa kun kawo mana problem na shi aikin aji shekaran ga in yan gana ba su je sun je aikin aji ba kar ku bule mu Saudiya mutanen gana in yan gana ba su je sun je aikin aji ba kar ku bule Saudiya sa'annan kudi kudin da suka karbi na shekara biyu da ke ajiye da suka fadi da mutane wai ko an kara aikin aji waɗanda suka ba da kuɗin su kai a shekara biyu ba musu kari to muna ji saboda dola ya tashi muna jin wani maganganu kasa cikin ku mu ma muna da polisai cikin ku da ba mu information ba mu tabbatar da shi sosai sun dai gaya muna muna ajewa muna ji hey kudin mutane da kuka karbi yake ajiyan nan ba mu yadda a zo a ce wai da bari mutanen nan su kara wani kudi saboda dola ya lalace kuno kuka karbi kudin su na ajira shekara biyu inda mai shi kudin shi nan na wuri shi two shi nan da yaro ki yi riba da shi shi jama'a malamai su tashi da sarakai maganan da nake yin ga ina maganan ga yau date nawa wane 20th ne ko menene 20th wala march muna cikin march nake maganan ga na rasa muku da Allah yan kasan Najeriya Hajj Commission Niger garuruka da yawa na kasan aikin aji suna kasan Saudiya suna preparation yanzu haka ta wajuwa aikin aji ka je kan Facebook na Hajj Commission Saudi kasan Najeriya da ka ga wanga magana duka ba mu ganna yan gana ba ba mu ji labarin su daga Saudiya ba labarin da muke ji yana da ban tausayi a kasan Ghana labarin da nake ji yana da ban tausayi yau 22 ga wani ya ce wai yau date na 22 yau 22nd march 2022 nake wanga magana don wannan video ya zama shaida saboda lokacin aikin aji ya zama shaida tsakanin ni da su na ji magana bai da dadi jama'a na ce muku na ji magana o aikin aji rukuni ne o malamai ga ku yi shuru yan aikin aji board su ji tsoron Allah Ah, ga wani kuma ya ce wai wai nantin eh to nantin ne eh nantin ne jama'a yau date 19 nantin th March 2022 jama'a abubuwan ya mini yawa har na manta da date nantin th March kudin da mutane suka baya na shekara biyu ba mu yadda ku kara musu wani kudi malamai da sarakai sun yi shuru an yi da mutane kari wallahi an tuce su an karbe su interest kenan domin su da kansu yan aji din sun fadi ba da mu kai bani juyar fullan don kai haka akwai manan shi kagan kai fulla haka akwai manan shi street gangsters sun sani to ga mutane kowa na ta sana mini date wani ma wai 20 after 20 after to jama'a in kaga an juya fulla haka akwai manan shi ni ke ba ku labari gana ajibot suna bidan su kawo mana problem yau 20th march 2022 20th march 2022 20th march 2022 jama'a ina ga muku ne o I know what I'm talking about akwai wani kudi da ake kallon wani matsala ya zo wani wuri ban bude iskan gaba daya gana Ajibot su tashi su te su je Saudiya kan pejinsu suna da page na Arch Commission Ghana su ta kawo don information suna sa da mutane kowa na gani ya kwantar da mutane hankali wannan magana ba muna yi muna attack gana a jibot bane ko governmentin gana bane muna duwa mu save musulmai ne don rukuni ne aikin ajin na rukuni ne a cikin islama yana cikin five pillars in ka bata da mutum wannan ka bata mai arkan shi shi yasa jama'a muna gaya muku musulmai balle ku shakiyai da ake ce muku yan huhu party sympathizers da mun zo mun yi maganan batun musulunci she ku zo ku kawo muna political party ku sa muna wurin ku ta fushi don mu maganan da muke yi nan ya affect party ka to lalle kai mutumin banza ne in dai wannan kake kallo muna kan gaskiya rukuni ne a cikin islama aikin aji la ilaha illallah jama'a to ni dai na fadi nawa ni dai na fadi nawa na kare kuma Allah ya gan wai samina wa atwana mu da mun zo mun fadi yau wai date na da 20th ko ba ka ba ni abubuwa min yawa har date ma ni na mantawa da su aiki ga facebook aiki facebook ba samun rest da ka baka manta da date <laughs> eh to jama'a ya haji ku ji tsoron Allah eh na san haji da ku yi maza maza ku fara wani aiki ku ta update kuma komi kan facebook page ku kowa na gani kudin mutane da suka baku na shekara ɗewa eh kudin da suka baku yake aje waɗanda aka ba su kudin ku na shekara biyu ku yi kokari sunnan su da su fara ma zuwa farko tukunnan wanda suka ba da na shekara guda tukunnan yan baya in kuka karbi kudin mutane saboda mai shin nan yana cikin political party ko yana cikin eh, gefen ya san manya sai aka boye aka sa shi gaba wayanda suka bada kudin su na shekara biyu ba iya an aikin ajin nan ba kuka bar su baya wallahi tun daga nan duniya Allah bai wahalar da ku har tashin kiyoma wallahi wallahi Allah bai yafe muku domin su sun fara bada kudin su yana ajiye su ya kamata su tai farko ehe ehe wallahi ni maganar da nake fari muku kenan muna gaya muku ne don sai lamarin aikin aji ni ina son batun aikin aji kwarai domin aikin da ni na te na koyu kenan lamarin batun tafiyan lamarin aikin aji musulmai duniya this is what i do shi yasa in da ku yi musu kari wayanda kudin su ke ajiyan nan ba mu yadda amma misali taxes na saudiya suka kara na batun kudin taxi kudin lore wani taxi da aka kara in an ce mutane su ba da difference dan kadan wannan na kallo mutane ba za su yi fushi ba wannan ni ra'ayi na ne amma dai a ce wai dollar rate nan ya lalace saboda dollar rate ya lalace wanda suka biya kudin su su kara na shekara biyu to kudin su da kuka karbi kai ajiyar ne mai kuka yi da shi ai kun yi aiki na riba kai wannan garin duniya duniyan ga zamanin mun ga abubuwa na da yawa mutane ba mu da tsoron Allah amma kowa da ya mutu kowa da ya shekabari manyan da ke jagoran batun aikin aji ku duba shekarunku kun ga kamar sauran kanan mu tafi mu da ku domin manzo sallallahu alaihi ya ce al'umman shi abituin 60 to 70 kanan ke wucewa shaida kai zalunci ka wahalar da mutane kana kallon ka saura wallahi da ka da ka shiga cikin kabari ya baka mamaki ka zalunci mutane musulmai da kenan daga aiki gwamnati tun daga kan vice president in Ghana Muslims abin ganga eh, Zango Development Secretariat Office, Muslim Caucus, and all the Muslim da kenan, wangan gamsu arnan da ke parliament number ba ruwansu, wanga aikin ku ne, ku ya kamata ku tashi ku fati da Musulmai, su ta aikin ajin su cikin sauki. Wallahi dun duniya da yawa na kana urin, ala preparation, yanzu yan gane basu zuwa da maza, she later die minutes, sha ja kama da mutane daki nisa. mutanen mu suka zo suka yi umura suka koma da wuya ka gambe mai shi ma ya zo sallan jama'a bai ya zo sallan jama'a ai saboda gidan da aka aje shi nisan nan bai ya zo sallan jama'a don bai da kudin da zai ta lore ya zo don ina ake aje sunna da nisa Me shi ya bar wurin ya zo sallan jama'a bai ba. kuma komar sallan jama'a da ka samu daga arami kala da lada 100,000 jama'a jama'a muna muna sani yan Najeriya na nawa yanzu aka fa suna kakkama dakuna fa kusa kusa wurin kwabiri shar mansur kwabirin nan kwabiri shar mansur wurin suka kakkama dakuna from kwabiri shar mansur nan to harami tafiya kama kana kai she da kaga lokacin sallah ne wuce ka doki taxi wa eh, two ko three ka sauka gaban arab amma mutanen ganan na suka ake kai su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na zo na yi magana wasu sun zo aikin ajini da su mun yi fada a ni ba ni ban da rayu ni zamanin gaban waɗannan abu ni na waye cikin rayuwa balle na sa irami iramu kuma ni bakon Allah ne bakon Allah kuma bai gaddama daga lokacin aikin aji shaida wanda bai da ilimi wayanda ake kawo su wai party sympathizers a kwaso su su zo su bata da mutane aikin aji ba su iya komai ba komai ba su sani ba cikin lamarin tafiyan aikin aji na musulmai komai ba su sani ba wasu su wayanda ake kawo kadan kalilan ne suka da ilimin aikin aji su waye kamata su tafi da mutane aikin aji malumma da suka san katun aikin aji akwai su especially waɗanda suka yi karatu daga jami'atul islam kasim eh, riyad suka yi karatu daga umbul kura da sauransu da kan abdul aziz ko kuwa malumman da ma da ba